a kuma daidai wani lokaci da muke ci gaba da karatunmu a wannan littafi na alfikihul akbar na alimamu ahmad ah, alimamu abu hanifa rahimahullah ah, daidai na allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna ah, talata daren laraba talatin ne ko ɗaya ga watan 29 ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da da 20 da ɗaya ko 21 ga watan goma shekara ta 2025 a kallon da turawa idan yawa ba su manta ba ba mu gushe ba muna duba ah, bangaren da ya shafi kashe-kashen tauhidi da malam ke mana bayanin su wanda mun shiga cikin ina ganin bangare na na uku ne ko cikin bangare na uku da ke shine ah, tauhidul ubudiyya kana so ka kira shi suna tauhidul uluhiyya mun yi bayanin abin da a hakika ne ma shi wanda idan ba a manta ba har ka kai ga <clears throat> ambatan cewa dukkan abubuwan da mutane suka rika a matsayin abubuwan da suke bauta ma wanda ba Allah ba babu shakka wa'annan barnace-barnace ne kuma babu abin da ke gaskiya a cikin su Allah ta'ala ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'un min dunihi huwa batil sai da lamarin yake saboda Allah ta'ala shine gaskiya kuma duk abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba huwa al-batil shine barna kuma shine ƙarya wanda malam yace abubuwan da ake bauta ma waɗanda ba Allah ba sun zama albatil ne ƙarya ba gaskiya ba saboda ya ce wa zalika likauni halai salaha min amri rububiyya da shay'un saboda ba su da wani al'amari da ya shafi wato halitta duk abin da ya shafi aikin gudanarwa da halittawa da samarwa da rasarwa wannan abubuwan da mutane suke riko a matsayin abin bauta ba Allah ba babu komai da suke da shi a wannan bangare ina fatan kun gani to shine muka bayanin wata ka'ida da malamai kuma suka bayanin ta cewa dukkan mutumin da asalin ya fahimci tauhidin tauhidin rububiyya ina fatan gani kuma yi ikirari da shi ya yarda da shi yarda ta hakika wannan babu shakka kai tsaye za ka same shi ba zai bauta ma kowa ba sai Allah kun gane ko babu yadda za a yi ya bauta ma wanda ba Allah ba hujja akan haka da dalili shine imanin da yake da shi a wannan tauhidi na rububiyya cewa Allah ta'ala shi kadai yayi halitta shi kadai yake gudanar da kowa da komai don haka duk wanda wasu suka rika wanda ba Allah ba ba abin da yake da shi to idan kuwa ga wani wanda bai iya halitta komai ba bai iya gudanar da komai ba to babu yadda za a iya cancanci a bauta masa babu yadda za a iya ya cancanci a bauta masa a daidai lokacin da shi bai iya halitta bai iya samarwa bai iya rasarwa bai iya kashewa bai rayawa ina fatan gani eh, da muka ce wannan ƙa'ida da malamai suka ambata sun fito da ita ne a kakashin jerin nassoshi masu yawa cikin alkur'ani mai girma daga cikin su akwai faɗin Allah ta'ala qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi aruni za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura Allah ta'ala ce ka bani labarin ka ce da su ku bani labarin abokanan shirka da kuke haɗawa da Allah abubuwan da kuke bautawa kuna hada su da Allah wurin bauta kun ɗauke su kuna bauta musu kuma bayan Allah to ku gwada mani abin da suka halitta na ƙasa ku gwada mani halittar da suka yi a ƙasa am lahum shirkun fi samawati shi koko suna tarayya da Allah cikin halitta sama ina fatan gadi kenan kamar nassin yana gaya maka cewa wa'inda ake bauta wa'inda ba Allah ba in dai sun cancanta a bauta musu to kamata ya gode abin da suka halitta a ƙasa aruni ma za khalaqu min al-ardi in ba haka ba ya zama akwai hujja da dalili da yake gwada cewa suna da tarayya da Allah wajen halitta sama amlahum lahum shirkun fi samawati ina fatan gari amma atainahum kitaban fahmu ala bayyinatin min wace shin ko mun ba su wani littafi ne da suke da hujja akan sa suna da abin da aka ba su daga Allah da za su karanta mutane a matsayin hujja cewa wanda sun cancanta abota musu yace bal ba haka lamarin yake ba babu wata hujja da ke gare su in ya idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura ba wani abu a zalimai suke wa sashen su alkawalinsa ba illa ruɗi kawai wata aya makamanciyar wannan Allah ta'ala yake cewa qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi as-samawati ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin ce qul ce da su ara'aytum ma tad'una min dunillah shin kuna gani abinda kuke bauta ma wa'anda ba Allah ba aruni ma za khalaqu min al ku nuna mani abin da suka halitta na ƙasa mi suka halitta na ƙasa har suka dace suka cancanci abota musu am shirku fi samawat ko ko suna da tarayya ne da Allah cikin halitta sama akwai ɗaya daga cikin wannan in da gaske sun halitta wani abu wato sun halici wani abu a ƙasa ko suna tarayya da Allah baraka wa ta'ala wajen halittar sama da ƙasa wanda hakan ya zama hujja da dalili yadda sa suka cancanci abota musu to ituni bi kitabi min qabli hada ku zo da wani littafi gabanin wannan da yake tabbatar da da'awar ku aw asaratin min ilmin ko ku zo da wani gurabu na ilimi da yake tabbatar da wannan in kuntum sadiqin in kun kasance kuma su gaskiya kuke akan da'awar wannan abin da kuke bauta ma sun cancanci abota musu ina fatan gani to kaga wannan da shi yake gwada maka cewa duk wanda bai halici wani abu ba bai iya komai babu rububiyya a hannunsa to gaskiya magana bai cancanta abota mushi ba ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu na lazina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u lahu adh-dhubabu shay'an la شيئا minhu يستنقذوه at-talib wal matlub Allah ta'ala ce ya ku mutane an buga misali ku saurare shi ga wani misali an buga muku shi ku saurare shi da kunnen basira ce innal ladina tad'una min dunillahi wanda kuke bauta musu wanda ba Allah ba lan ya kalli dhubaban ba sa iya halitta kuda kuda gan ganshi kamar yana daga cikin ƙananan halittu zaka ce duk waɗanda mutane suka taru suna bauta musu waɗanda ba Allah ba lan ya khaliqu dhubaban ba su taba iya halitta kuda yace kuma wala wajtama'u lahu ko da duk gumakan da waɗanda ake bauta ko su wani ne waɗanda ba Allah ba sun haɗu sun yi haɗaka ba za su iya halitta daidai da kuda ba ba ma wannan ba in yaslubuhum dhubabu shay'an idan kuda ya fauce wani abu a hannunsu ya ɗebe wani abu misali a jikin abincinsu ya fir ya tashi la yastanqidhuhu minhu ba za su iya tsamo wannan abin da kuda ya karɓe a hannunsu ba sai dai da hali kuma ya tafi kenan to wa'anda suke da wannan siffa kaga bai cancanta abota musu ba kenan bai cancanta abota musu ba shi yasa ya rufe ayar da ce ba'ufa talib wal matlub ya rufe ayar da cewa ba'ufa talib wal matlub wato da masu bautan da wanda ake bauta ma duk sun zama raunana kenan mai nema da wanda ake nema a hannunsa duk raunana ne ba abin da suke yi kulasa da shi ne jama'a duk wanda baya iya halitta wani abu babu rububiya a hannunsa to bai cancanci abota mashi ba bai da dacewa na abota masa haka shi yasa muka ce karkashin wannan ne malamai suka karara cewa duk wanda ya fahimci tauhidul rububiyya fahimta na hakika kuma yarda da shi to babu yadda za a yi ko ta wani hali a samu wani wai tallata masa bautan wani abu wanda ba Allah bai karba ba ka samu wannan ba saboda ana samun wanda zai zo mashi da tallan bautan wani wanda ba Allah ba tambaya ta farko da zai fara yi masa ke to wannan da kake cewa motsa masa Ni ya halitta ko gani ba ni ya samar yana da rububiyya ne to kai tsaye duk wanda ya zo da tallar ba zai iya su tambayar ba domin bai zai godin abin da shi wanda yake son abota ma ya halitta ba to wannan shi ne abin da muka faɗi to idan kun lura a shafi na shida ci gaba idan ka duba ƙasa kamar in ce eh, satara ta ta hudu kenan ƙasa sai ke cewa faijibul iqraru bi wujubi ifradillahi bil ibada da Allah kun gani shi a shafi na shida daga ƙasa idan ka kirgo satsara ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu a tsakiyar satsara ya ce fai jibu al-ifradu bi wujubi ifradillahi bil ibada a ikirar nake son ce fai jibu al-ikiraru bi wujubi ifradillahi bil ibada ya wajaba wato ai ikirari shine a tabbatar bi wujubi ifradillahi bil ibada da wajabcin kadaituwan Allah madaukakin sarki da bauta wannan tilas ne kuma shine muka ce amma anar haqiqanin tauhidur rububiyya mutum ya yi ikrari a zuciyarsa bakin sa ya faɗi sa ya nuna cewa tabbaci hakika ya wajabta ifradullahi kaɗi ta Allah bil ibadati da bauta wato mutum ya ji wannan a ransa ya yarda shi yanzu bayan mutum ya wannan ikirari sai ce summa ba'da zalika sannan bayan wannan tasriful ibadati kulli lahu wa da hula la ko wahdahu duna siwa ko summa da zalika sannan bayan wannan wato bayan mutum ya yi ikirarin a zuciyarsa kuma kamar da muka ishara a darussan suka gabata bakin shi ya faɗi ya kalma shahada kenan to yanzu sai abin da ya shafi aiki shine ce summa da zalika sannan bayan wannan tasriful ibadati kulliha sai zama an samu juyar da ibadar dukkaninta lahu ga shi Allah wahdahu shi kadai duna sai wahu banda wani sa saboda ka ikirari ya tabbata kalban wa lisanan a zuciya da halshi to sannan a aikace sai a samu tasriful ibadati kulli halahu juyar da ibada dukkaninta ga shi Allah wahdahu shi kadai duna sai wahu banda wani sa ina fatan gane wannan za ka an samu kirari ga zuciya shi ya faɗi yanzu aikin ka sai ya fassara dukkan abin da aka ce sunan shi bauta ka tabbatar da ka juyar da shi ka sarrafa shi ka huskantar da shi ne lahu ga Allah wahdahu shi kadai duni sawa wanda wani sa sai baka misalan wasu daga cikin ibadodin da ake cewa karka juyar da su ga kowa karka bayar da su ga kowa karka ma kowa su sai Allah yace min salatin na sallah kaga sallah ba sai an ga maka ibada ce saboda ka ba a sallah don kowa jama'a sai don Allah subhanahu wata'ala wa zakatin da zakka domin da Allah ba shi dukiya zakkan da zai cire wato ya halarto zuciyansa shi wannan ibada ce yake don Allah baya buƙatar kowa ga wato komi ga kowa kada sai ga Allah subhanahu wata'ala sannan wa saumin da azumi duka wannan yana baka misalan jerin ibadodi ne waɗanda suke wajibi ne ga dukkan mai tauhidi ya tabbatar bai yi su don kowa ba sai don Allah kadai da hula kala, wa hajjin da kuma hajji saboda ka azumi a matsayin shi na ibada wanda take sirri ce tsakanin bawa da ubangiji to mutum ya tabbatar da cewa da irin wannan siffar da ibadar azumi take da ita to karka juyar da wannan sifar ga wato ce ibada ga kowa sai ga Allah wa hajjin da hajji shi ma hajji karka je hajji don a gane ka ko a sa maka suna alhaji ko ka sayo hauren hajji ko waye ila akhiri duk wannan ba shi ne kana kulla niyyar aikin hajji ka dauka ibada kake ma Allah ta'ala da niyyar ya karba sun ce maka alhaji ko ba su ce maka alhaji ba wa nazarin da nazar nazar shi ne alwashi washi ka ce in na samu kaza zan yi ibada iri kaza ina fatan gani bukata gare ka ka ce in kaza Allah haka kamin kaza zan yi ibada iri kaza zan yi sadaka da kaza misali ko zan yi azumi kaza ko zan yi kaza ala kulli halin to wannan ibada ce ita ma wanda ba a yin ta ga kowa sai ga Allah ana ambatan nazar ne anan saboda nazar wata irin ibada ce wadda wacce hadda lokacin jahiliya sun santa sai zama cewa suna yin ta ga gumakansu saboda ka sai a ce ga wani tun a lokacin jahiliya ya ce in ya samu haihuwa to zai yanke mu gunki raƙumi kaza ina fatan gani saboda kan ya samu haihuwa sai zai cika wannan nazar ba kan cin nashi ya je yanka abin da zai yanka wurin gunki to wannan wannan ainihin ibada ce duk wanda ya ta ga wani wanda ba Allah ba shi ne zama mushriki ina fatan gani saboda ka musulmi Allah ta'ala ya karrara musu nazar cewa ibada ce an shar'anta a yi ta in kana malamai suka ce kamar babu umurni a shari'a da ya ce kai nazar amma dai in ka yi to abinda a ka'ida shine ka cika na bin nazar wa ya na yawan kana sharruhu mustaqira ka'ida musulmi nazar to sai cika tsakanin shi da Allah a matsayin ibada kun gane ko sannan wani harin da ka ce suka ko yanka nahar jama'a shine suka wacce ake yi ake soke raƙumi fa salli li rabbika har. kun san raƙumi shi bayan kan shi ake ba ko ba kamar sanuwa ne ko akwai ka taushe ka sa wuka ka yake ga wuya ba a'a shi raƙumi soke shi ne ake yi shi yake halatta naman yanzu wannan nahar ɗin da ake yi ma dabbar raƙumi ko jinsin dabbobi na raƙumma kun gane ko da ma zab shi ma yanka da ake ma jinsin sauran halittu na dabbobin da Allah ya yi to duka wannan ba a yanka ba a suka don wani sai kadiran Allah ta'ala ina fatan gani yawa saboda ka dukkan wani mutum wanda ya je yanka wata dabba wa aljani ko yanka dabba wa iccin tsamiya ko yanka wa gidan tururuwa ina fatan gani ko soke raƙumi don irin wannan ko a ce rafani kaza ya ce a yi kaza a je a yanka dabba ko a soke raƙumi ila akhiri yanzu wannan duk wanda wannan ya bauta ma abin da ya yanka saboda shi ku gani saboda ka yanka ibada ce su ka raƙumi shi ma a matsayin shi na nau'in yanka shi ma ibada ne dukkanin su ba ga kowa sai ga Allah shi yasa aka shar'anta in zaka yanka ko zaka soke raƙumi ka ce bismillah da sunan Allah ina fatan gani don a nuna maka ibadar ibada ce musamman da aka husatar da ita gawa da Allah madaukakin sarki sannan wa ragabatin da ragaba shine kwaɗayin alkhairi ko kwaɗayin samun lada shine ragaba kun gani saboda ka in kana ibada a matsayinka na musulmi cikin ibadar kuma to akwai nau'i na ibada kuma har yau iri biyu ne akwai ragaba shine kwaɗayin samun lada kwaɗayin a karɓi aikin naka sannan yana ɗan uwa shine rahaba yake cewa rahaba rahaba shine ka riƙa yin ɗarɗarɗar kana jin tsoro shine rahaba shi kuma wannan a irin wannan magana da muke yi ya shafi kana ibada zuciyarka tana ɗarɗarɗar cewa ko Allah ya karɓa ko bai karɓa ba kana jin tsoro ina fatan gani sallah kake yi kar ka dauka in ka fara sallah kawai saboda kana jin kace la ilaha illallah ka yi kaza ila akhiri shi ga kawai ka ji cewa kawai Allah ya karba ina fatan gani haka kuma kar ka zo kana sallah misali a matsayin ta na ibada saboda kana ganin kai kai ma Allah wasu sabo ko wani sabo iri iri daban-daban ka dauka cewa to sallah ga ilma Allah bai ma son ta yi da ko gani ba to duka wannan ba a bukatan ɗaya daga cikin wannan sun aka kai ma Allah ibada wato ragabatan wa rahaba kun gane ko kana cike da wato ƙauna da fatan Allah ya karba Allah ya baka lada Allah ya maka rahaba sannan kana cike da rahaba rahaba shine baka da tabbas kana ɗarɗarɗar shin ko Allah ya karba shin ko Allah ya amince da wannan aiki nawa ina fatan gani kar aje na samu tangarda aiki na Allah bai karba ba kun gani to saboda kai yanzu kana ibadar kana cike da ragaba kana cike da rahaba ibadar tana nan ka ita ma ibada ce rahaban ma ita ma menene ita ma ibada ce ina fatan kun gani to idan wannan ragaba da rahaba ba a yi makowa shi sai Allah saboda ka babu wani mutum za ka yi kwaɗayin wani abu a wurin shi don ba abin da zai maka kun gane ba abin da zai maka sai da izinin Allah sannan ba wani da za a cewa ka kwana da ɗarɗar game da lamarin ka game da shi saboda bai iya maka komai bai iya kashe ka bai iya arzuta ka bai iya salauta ka kun gane ko sannan wa khawfin da jin tsoro wa raja da kuma kauna khawf shine tsoro zuciyarka ta kwana cike da tsoro kun gane ko to tsoro Allah tabaraka wa ta'ala shi ake jin tsoron sa kun gane ko wala takhafuhum wa khafuni in kuntum sadiqina ko ko in kuntum mu'minin to wannan shine sannan raja shi kuma shine kauna yana da kama da ragaba kaunan samun lada kaunan samun rahman Allah tabaraka wa ta'ala a nan wurin malamai suka ce khawf shine ka ji kana jin tsoron azabar Allah kun gani abinda Allah ta'ala ya tanada na azaba gobe kiyama wanda suka tabbata labaransu su cikin nasoshi ingantattu to kaji kana cike da jin tsoron su raja abinda Allah ta'ala ya ambata na alkhairi na ni'imomi a aljanna da mutane kirki tanadi to kullum ya zama zuciya ka tana ciki da kauna da fatan ka samu wannan yanzu idan wannan tsoro da zaka ji na azabar Allah jin tsoron Allah kenan daraja yin fatan da zaka yi na ka samu dacewa da rahmar ubangiji dukkanin su ibada ne ga Allah ta'ala ina fatan gani saboda ka babu wanda zai iya saka cikin azaba gobe kiyama kada sai Allah madaukin sarki don haka shi kamata ka ji tsoron shi kadai babu wanda zai ka samu dacewa da aljanna da alkhairin da ke ciki sai shi don haka shi ya kamata ka kaunata ka samu dacewa da wannan kun gane ko to wannan shine alkhawf war raja a ka'ida da malamai suke hudu game da alkhawf war raja kun gane ko kamar yadda ni ishara cikin arragaba da arrahaba wato alkhawf war raja nan malamai suka ce ah, akwai ta akwai wani abin lura a nan dangane da su wani ababen guda biyu ne cewa dangane da alkhaufu wato ana cewa da kai dukkan matsayin da ka ga Allah ta'ala ya maka game da katar ta kasance a cikin shi na zama awwalan musulmi kana da tauhidi mai kyau alhamdulillah kana bisa ga manhaji na ahlus sunnah wal jama'a kuma sulukin ka na ibada da waye duka yana da kyau kila har mutane dai suna kyauta maka zato ina fatan gani har kila kana ma jin wasu mutane suna dan hudin wasu kalmomi na alkhairi game da kai to duk wannan kada ya ingiza ka ka yi to shi kenan mun hausu domin tsira mun mun zama waliyyai, mun zama salihai da an ta lahara kai mu aljanna la duk yadda kake da irin wannan salaha da Allah ya arzuta ka da ita wanda bayan ka bane yin Allah ne to ka ji kana cike da jin tsoron azabar Allah don duk ta taka ba lalle bane ya zama cewa Allah ya yarda ka ba in ma Allah ya yarda kai baka sani ba sai an ji canne sunan za a sani ya daga ko bai yarda to da ka sai kasance cikin darɗarɗar da yin wannan tsoro amma dangane da arraja shi kuma suka ce duk yadda Allah ya kaddara bisa ga jarrabawa ka durmu ya cikin wani sabo ma dama kana nan musulminka da tauhidinka amma Allah ya jarrabe ka kana aikata kaza kana aikata kaza kana aikata kaza a matsayin mai sabo ina fatan gani kamar ni hodi gani da wancan ila har an kai kila mutane suna haɗin wasu kalmomi da ba su dace daga mai da kai ba na nuna cewa lalle kai ka shiga wata turba wanda bata ta dace ba to ma dama kana nan musulmi kada raja shi yanke maka cikin zuciyarka wato kar ka ɗauka shi kenan tun da ni yanzu ina sabo kaza ina sabo kaza ina sabo kaza shi kenan na tabbata dan wuta ko gani ba to wannan kuskure ne a babin alkhawf war raja idan mutum ya zama cewa bai samu alkhawf ba saboda salahan shi da zaman shi mutumin kirki ko kaza ila akhiri yanzu wannan shine al'amnu min makarillah wanda bala'i ne matsala ne wala ya amanu makarallah illa alqawmul khasirun kun gane ko a daidai lokacin da shi kuma musulmin da ya samu kanshi cikin matsalolin sabo don haka ya rude sai ya ce ya yanki kauna ko kuma ya dauka cewa sam Allah ba zai gafarta mishi ba to nan shi kuma shine wato al-ya'su min rahillah al-ya'su min rahillah fa innahu la ya'su min rahillah illa al-qawmul ina fatan kun gani saboda ka ba a son mutum yanke kauna daga rahmar Allah tabaraka ta'ala kun gani yawa saboda kar ka amincewa makircin Allah ka ce babu tsoro gare ka la hawkhun alaikum wala antum tahzanun misali ka sa kanka cikin wa'annan sannan kar ka zo ka ce ka yanke kauna ga rahamar Allah saboda kana aikata ta kaza ka tabbata dan wuta kun gani to wannan shine wa khawfin wa raja wa tawakkulin yace kuma da tawakkali ga Allah madaukakin sarki duka wannan nau'i ne na ibada tawakkali kamar da aka sani shine mutum ya dogara ga Allah madaukakin sarki a cikin lamuran sa da dukkan abubuwan da ya dosa kun gane ko yawwa saboda haka kana neman kaza ka dogara ga Allah kana fafutuka ka ga cewa ka samu kaza idan ka dogara ga Allah zuciyarka ta ta'allaka ga ubangiji ta ala cewa shine mai basuwa shine mai hanawa kana da cikakken fata cikakken fata Allah ya baka tare da cewa shi tawakkali shi kuma malamai suka ce daga cikin malansa shine kamar ne ishara ka zuciyarka ta ta'allaka ga ubangiji wajen abin da kake nema da fatan ya taimake ka ka same shi amma kuma a lokaci guda ka yi abin da ake ce da shi al'akhzubil bil asbab yawa bil asbab yana nufin cewa yanzu ka abu gaba kaza kana neman Allah ya tabbata maka da shi kana da tawakkali zuciyarka ta ta'allaku ga Allah a babin tawakali kana neman wannan abu to yanzu al'akhzubil asbab yana nufin cewa sai duk ka kalli wannan abin da kake son ka samu da kake son Allah ya taimake ka a matsayinka na wanda kai tawakkali da shi wajen samun sa sai ka kalli wannan abu in ana so a same shi wacce hanya ce ake bi sai ka bi wannan hanya ko ba gani ba yawwa saboda ka yanzu kamar misali a ce kana da sha'awan ka samu haihuwa da fatan ka samu diya in ce eh, kana fatan ka samu diya ko in ce ka samu haihuwa da fatan iya nan zama mutane kiki su maka addu'a misali kana da sha'awan wannan saboda kaji alkhairin da ake samun wajen alwaladu salih ya maka addu'a ko zai zama kasar nau'i ne sadaka jariya to tawakkalin ka ga Allah na ka samu alwaladu salih yana hukumta sai kai aure ko gani ba sai kai aure ba saboda kamar ya kace kai ka dogara ga Allah kana so ka samu alwaladu salih kuma ba mata saboda dabi'a ba ta hukunta haka ba wato Allah ta'ala a tsarinsa bai hukumta kai kai ne za ka tsuguna ka haihu ba amma sai ka yi aure ka kwanta da matar sai ta hawa maka abin da ta hawa maka haka ake yanzu ba mai tawakkali dole ka ke na ka yi aure ka yi kaza ka yi fatan matar ta samu ciki ka yi fatan Allah ya zaka abin zai arzuta ka da shi na zuriya wanda za su yi maka addu'a ina fatan kun gani in kana neman kuɗi misali a tawakkalin ka na neman kuɗi da kaza to dole kai al'akhdhu bil asbab al'akhdhu bil asbab ana yana min karkashe cikin daki ga kwancin ka ha ka ce ai kai tawakkali ga Allah duk abin da Allah kaddara tabbas zai kasance a'a ba ka ake ba kai tawakkali ga Allah amma kuma sai ka je kasuwa kai tawakkali ga Allah sai ka je kai aiki ko kai noma ko kai waye duk abin da duk fafutukar da ake wajen a ga cewa an samu kuɗi sai ka bi ta ka dogara ga Allah haka ake to yanzu tawakkali shine irin yadda zaka ta'allaka zuciyarka ga Allah tabaraka wa ta'ala kana mai dogaro gare shi da danka da cewa shi yake yin kaza shi yake basuwa shi yake hanawa to wannan shine tawakkali kuma ibada ne saboda karka kasance kenan a rayuwarka ka ta'allaka zuciyanka ga wani mutum ko ga wani bawa da itikadin cewa shi zai baka shi zai hana ka ko ba gani ba in bai baka ba ka shiga uku in ya baka kuma shi ke na matsala ka ta kare la babu wannan cikin bayi babu wannan cikin bayi wannan sifa ce ta Allah ta tabaraka ta'ala shi ake dogara gare shi kun gane ko in ka dogara ga wani wanda ba Allah ba a irin wannan sifa da muke faɗi to nan take Allah na inna maka aya shi wanda ka dogara gare shi sai waɗe mutu shi ke ya ka take shi kuma Allah bai mutu tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah ta'ala shi kadai wanda yake alhayyi ne rayi lai mutu wanda bai mutu saboda kai ka sake dogara ga wani wanda bai yi maka komai bai yi maka komai to duka wanda ibadodi ne wanda ke cewa ah, dole ne a sifantar da su ga Allah ko ce a sarrafa su ga Allah madauki sake ce gari da wani sa sai ce wa man sarrafa shay'an min al-ibadati li ghayrihi subhanahu duk wanda juyar da wani ibada ko wata ibada ya ayyutar da ita ya juyar da ita ya sarrafa ta le gairihi ga wani wanda ba Allah ba subhana da tsarki ya tabbata gare shi to yace fa asharka hakika wannan mutum ya shirka ya shirka da Allah ya bauta ma wani wanda ba Allah ba Allah shi ke yi saboda shi yasa da wa'anda muka faɗi din nan da ma wa'anda ba su ba na nau'ukan ibada da suke suna da yawa a cikin rayuwa malamai sun fayyace bayanin su da sauransu to dole ne mutum ya taka tsantsan ina fatan gani dole ne mutum ya taka tsantsan ya tabbatar da cewa duk irin abin da ya san cewa sunan wannan abun ibada tsakanin bawa da ubangijinsa to duk lokacin da zai yi shi kokari iyaye shi ya halarta zuciyarsa ka halarta zuciyanka cewa wannan abin kana yin shi ne asasan saboda Allah kana yin shi ne asasan saboda Allah ya karba ya baka lada a daidai lokacin da kuma za ka zama cewa ka iyayinka wannan abin ko yaya kake ganin shi kanabi kar ka yi kai shi don wani wanda ba Allah domin ya ce wa man sarrafa shay'an min al-ibadati kaga ce shay'an kowane irin abu ko bi zaman shi kankani kenan na ibada li ghairihi ga wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala sarki ta bata gare shi kada a sharaka sunan shi da Allah Allah shi kare mu kun gane ko to wannan shine to a shafi na bakwai sai ce wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli ko shi haka kuma wajibi ne daga cikin abin da ya zama yana daga cikin ka'idodi na ahlus sunnati wal jama'a dole ne mutum ya yarda ya gasganta yi imani da mala'ikon Allah shi ne wa mala'ikatihi kun gane ko sai ce wa kutubi ko da littafan Allah wa rusulihi da manzanninsa wanda wannan kamar da aka sani suna daga cikin yanyan arkanu iman ko kai imani da Allah tabaraka wa ta'ala abin da zai ba sai a shi kai imani da mala'ikun Allah kai imani da eh, littafan Allah kai imani da manzannin Allah wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi kun gane ko yawa amana ar-rasul ma unzila ilayhi min rabbi wal mu'minu kullun amana billahi wa mala'ikati wa wa kutubihi wa rusulihi to wannan shine wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi to a sharhi sai ce al-lugha kun gan shi ko to zai fayyace maka ma'anan wasu kalmomi da suka zo ta fuskar loga ya ce mala'ika ga ina sa shi bai na kausai ne ya ce jam'u malakin jam'i ne na mala'ika kun gane ko jam'u malakin jam'i ne na mala'ika mene ne mala'ika sai ce wa huwa khalqun nuraniyun wato shi mala'ika wata halitta ce ta haske khalqun nuraniyun halitta ce ta haske wato bi ma'ana wanda aka yi shi da haske shi ne khalqun nuraniyun sai ce latifun sannan tattare shi akwai lafafa abinda malamai suka ce latifun din nan ko ma'anar lafafa anan wani dangane da mala'iku wato wata sifa ce wacce take tsakanin almadi Walhissi ina fatan gani almadi walhissi wato cikin halittun Allah jama'a akwai eh, wato ce almadi wal ma'anawi ne kasance ko alhissi wal ma'anawi da ka ɗauke shi a cikin halittun halittun da Allah tabaraka wa ta'ala yi za kasa su gida biyu akwai abin da suke alhissiyat kana so ka kira su suna almadiyat wato su ne jerin abubuwa waɗanda Allah ta'ala ya halice su ga su kana iya ganin su da idonka kuma in takama ma kana iya taba su ko ba gani ba to sannan kuma akwai al-ma'anawiyat al-ma'anawiyat su ne abubuwan da Allah halice su na ma'ana in an faɗi sunan su ka san shi ga ma'ana ka tashi ka san sunan su na ma'ana amma baka iya ganin shi kurukuru. da idon ka ko kuma ila ce ka taba shi ka je da ke ba za ka yi wannan ba amma ko da an wani shi ga cikin gani kuma kila ko kana eji ma alamar shi ko kana amma yan ce ka taba shi ko ka gan shi ga shi ba ka gan shi ba ina fatan gani eh, yanzu kaga in ka kalli na yadda muke zaune adadin halittu ne garsun na ubangiji wanda kake iya ganin su wa'in suke hisiyat ne kuma diyat ne dan adam da kan karan kansa halitta ce madiyya ko hissiya don kana iya ganin shi kuma kana iya taba shi ga cikin lalaba kai ko mu gani ba dutse haka nan ne gini haka ga sun da abubuwa barkatai wanda suke da wannan sifa dabbobi da kaza to amma bangaren almanawiyat yanzu ka dauki misali sanyi sanyi ina fatan gani albard ba ma ji bane ko kuma ka ce da ni ba hissi ne ba saboda ba ka iya ganin shi da idan ka sannan ba ka tawa shi ga sai wanga shi aka ce musanyi haka zafi kun gane ko kun fahimci wannan sannan akwai abin da ake ce mishi kamar ka ce abin da kake shaka shi wanda wanda zaka ji kamar warin sa ko ko ka ji kanshin sa to shi kanshin ko wari shi ma abu ne wanda yake ma'anawi ba ka iya taɓa shi sannan ba ka iya shafa shi ba ka iya ganin shi kurkuru da mi da to in kun gane wannan kan nisa yana cewa shi mala'ika khalqun nurani ne latifun halitta ne na haske da aka yi shi da haske sai ce latifun wanda ke da siffar latafa to ita latafa din nan abin da sani wannan shimfiɗa na cewa halittun Allah kakan iya kasa suka shi biyu akwai wanda suke a ah, hissiyat ko akwai kuma ma'anawiyat to abinda suka ce wanda yake ana sifanta shi shi latifun ne cikin halittun Allah to shine irin halitta wacce shike baina baina yana tsakanin wato hissiyati da ma'anawiyat ina fatan gani to haka nan mala'iku sai su shine ma'anar latifun asali da haske aka yi su asalin halitta su khuliqatil mala'ikatu min nur haka zo cikin hadisi to amma yadda halittar tasu take wato su halfilin latifun latifun bi ma'ana suna tsaka tsaka tsakanin hissiyat da ma'anawiyat kun gani yawwa me wannan yake nufi suka ce shine su wannan halittu da ake ce musu mala'iku kun gani wato baka iya ganin su baka iya ganin su kun fahimta Allahumma sai a lokacin da Allah ta'ala ga dama ka gani su kamar yanzu ina ce yanzu cikin mu nan yan tambaya wai ta gani mala'ika ne na'am ba da ji akwai wanda zai daga hannun shi ya ga mala'ika eh, in ce kai ka taba tsibin mala'ika ta shi ka ce ga mala'ika nan ba za mu samu an san wannan ba ko mu gani ba amma kuma suna nan kuma yanzu haka nan inda muke ma suna nan ko mu gani ba to yanzu kaga in ka kalli wannan sifa na zaman cewa ba ka iya ganin su ba ka iya taba su kuma suna nan kaga sun zama kamar ma'anawiyat kenan halittu waɗanda ba ka iya ganin su ba ka iya taba su to amma in ka dubi wani bangare kuma sai ka kuma sun shiga cikin hissiyat ta yadda mala'ikun nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su iko da kudura daga asalin halittarsu suna iya juyewa su koma wani abu sai da kuma zaka iya ganin su ga adam ko gani ba yanzu mala'ika zai iya juye ya zama mutum ya zo ne ya zauna ko kana sai ka hadu da shi ka gan shi a cikin surawa dan adam amma kuma shi ba dan adam bane mala'ika ne Allah ba shi ko yana yin haka mala'ikun da suka zo wurin annabi Ibrahim a cikin surar mutane suka zo ko wani suka mishi albishir da Allah zai ba shi da sannan su kai masa albishir cewa Allah zai bashi da suka wuce wurin annabi Lut sun zo cikin surar mutane ne matasa shi sa wannan mutanen nashi mushrikai kafirai da suka ga suka yi sha'awa su yi luwaɗi da su saboda sun zo cikin surar wa surar mutane to kaga ta wannan huska yanzu mala'ika kenan in ka kalle shi ta wannan janibi to ya zama halitta kenan hissi wanda kana iya menene kana iya ganin shi sannan da zai mutu ma sai ga mala'ika mala kafin ka mutu sai ka ido biyu da mala'ika mala sai ka gane shi kaga ai ya zama shi kenan kuma ko ko ba gane wannan ba sannan ballantana an je lahira kan shi kenan ga sunan kuna ganin su to yanzu wannan shine ma'anar cewa su mala'iku khalqun nuraniyun latifun wato baina baina suke suna da ma'ana ta wato ma'anawiyat ta huskar ba ka gani su ba ka ita masu sannan tana da sunan huskar zama wato hissiya ta yadda Allah ta'ala ya bukaci gani su zan su to mala'ikun ko mala'ikan da yake da wannan sifa yace qa'imun ala amrillahi halittu ne wanda suke tsaye akan umarnin Allah <clears throat> shine qa'imun ala amrillah suna tsaye akan umarnin Allah saboda ka su ba kamar irin 'yan adam ne ba abinda duk Allah ɗora su a kan shi a kan shi suke babu magana sabawa shi yasa zaka ji nasu ya tabbata la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru kun gane ko la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru su ba saba ma Allah cikin abin da Allah umarce su sannan kuma suna aikata duk abin da Allah umarce su da shi ne ina fatan kun gane to wannan su ne mala'iku a takaice sannan malamai suna cewa wa'annan mala'ikun halittu ne wa'anda suke kamar da malamin da bayanin su kuma la yusafuna bil unusa ba a sifanta su da zama mata kun gane ko suka ce kuma wala bizzukura ko bizzukuriya kun gane ko ba a sifanta su da su ɗaya maza ne duka ba a yin wannan game da su su jinsi ne da Allah ya ce su don bautarsa kawai saboda ka al'aslu muka ce ba a siffanta su da cewa su mata ne wannan da nassin qur'ani jama'a da nassin qur'ani ba ka siffanta mala'ika kace mace ne kun gane qur'ani yana gaya mana cewa jahilan larabawa mushrikai sun kasance suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata. Kun gane ko? ƴaƴan Allah ne kuma sai suka ce wai ƴaƴan Allah ne mata sai suka danganta unusa ga mala'iku sai Allah ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa shi wanda basu imani da Allah da lahira ba suna kiran mala'iku kira na mata sai ce mata ne to shi yasa malaman aqida suka ce dukkan mutumin da ya itikadi da cewa mala'ika mace ne ko mala'iku mata ne babu shakka kaulin wahidin ya kafirta Allah ke yi da suka ce kun ba a ci mata su su maza ne dalili malamai suka ce babu nasin da gwada cewa maza ne sannan ba a taɓa ta cewa suna haihuwa ba saboda kamar ka sifata su da unuta ko zukuriya kun gane ko to wannan shi ne to sai yake cewa rusul kun gan shi ko shi ma yana so ya ga mana menene rusul ta fuskan loga rusul sai ce jam'u rasulin jam'i ne na manzo idan ka ce rasul yana nufin manzanni ko to sai ce jam'u rasulin ita kalmar rasul ke nan manzanni jam'u rasulin jam'i ne na manzo rasul sai ka ce manzanni rasul kuma sai ka ce manzo ɗaya, to wane ne manzo sai mala ce man nazala ilaihi shar'un wa umira bi tablighihi man nazala ilaihi shar'un to shine wanda shari'a ta sauka gare shi daga Allah kenan kun gane ko in kuma kana son karanta ka ce man nuzzila ilaihi shar'un ka sama zayun shadda man nuzzila ilaihi shar'un wanda aka saukan masa da shari'a wa umira kuma aka umurce shi bi tabligi da da wannan shari'ar wa wasu mutane ayyanannu to wannan shi ake ce ma manzo man nuzzila ilaihi shar'un wa umira bi tabligi wanda aka saukan masa da shari'a daga Allah sannan wa umira aka umurce shi bi tabligi da isar da wannan shari'a wa waɗansu al'umma ta musamman kun gane ko to wannan shine ar-rasul to a nan wurin za ku cewa gaskiya malamin nan ya yi ƙoƙari wajen gaya mana wani ne manzo wai kana ya faɗi abin bisura muktasara akwai abin da uwa suka sani cewa akwai annabawan Allah sannan akwai manzannin Allah akwai annabi kuma akwai manzo yawwa eh, wai kana babi na abin da malamai suna cewa eh, idan aka ce da kai annabawan Allah to yanzu manzanni masu shiga ciki kun gani sannan aka ce maka manzannin Allah to yanzu annabawan su ma sun shiga ciki ka ce mini annabawan Allah muka ce manzanni sun shiga in ka ce mini manzannin Allah annaba masu mi sun shiga kun gane ah, wannan yana daga cikin kalmomi malamai suka ce waɗanda in ka ga guda daga cikinsu to yana nuhin abubuwan biyu duka in ka ga annabawan Allah to ya kunshi annabawan da manzanni in ka ga manzannin Allah to ya kunshi manzannin da annabawa amma in ka ga su tare a ce annabi wa rasul masal ko rasulullahi wa anbiya'ihi yanzu zai zama rasul daban an biya ne daban ko annabiyu daban an rasul daban ke kun fahimta to ni ce malamin nan ya yi kokari a takaice wajen gaya mana wane ne manzo gaskiya da wannan tarihi na shi in ka kalli abin da ya faɗi za ka iya kalato kamar abin da malamai suke cewa bambancin da ake samu tsakanin annabi da manzo domin mun ce idan aka ambaci annabi daban manzo daban to yanzu kowanne yana da sa gaskiya kowanne yana da sa bi na annabi fassararsa da sa daban manzo ma fassara shi da ma'anar ne ne daban kun gane akwai abin da ake samu na kurakurai da rudu a wurin malamai musamman a sha'ira da suke kwanin sassa ce da kai wai idan aka ce da kai annabi annabi wato annabi daga cikin annabawan Allah sai suka ce ma'anar shi ne mutumin da aka yi masa wahayi kun gani Allah ya kuma shi mala'ika da saƙo na musamman daga Allah amma kuma aka ce kashi waɗanda kowa kashi isar da saƙon nan ga kowa ko shi a annabi wane ne manzo sai suka ce shi ko manzo shi ne wanda Allah ya masa wahayi sai ya ce ya isar da saƙon to wannan kuskure ne gaskiya ba daidai ne ba gaskiya wannan wannan falsafa ce ta yan asha'ira ba zai taɓa yiwa a ce Allah shi ma wani mutum wahayin alkhairi ya ce kuma ga faɗa kowa ba wannan babu shi shari'a gaskiya kun gane ko shi yasa malamai suka tabbatar cewa yadda Allah ya aiko manzon Allah to wani wuce ma ar-rasul to haka nan ne aiko ma annabi bi ma'ana manzo wahayi aka yi masa aka ce ya isar annabi ma wahayi aka masa shi ma aka ce bi dukkanin su wahayi aka masa kuma aka ce shi kun gane ko wannan shine fahimta ta daidai wace ahlus sunnati wal jama'a suke kanta ah, eh, abin da ya gwada maka wannan akwai nasoshi da suke gwada maka Allah ya ambaci annabawa ya gwada cewa ya aiko su kun gane ko kana nasu ummatan wahida fa ba'atha nabiyina kun gani ko mubashiri ne mun gani yace kanan nasu ummatan wahida al'umma sun kasance mutane sun kasance al'umma guda kara zubi kun gani ko ko ummatan wahida al'umma guda bisa ga fitra fa ba'ata Allahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa mubashirin wa munzirin suna masu albishir da alkhairi kuma suna yin mutane wato gargadi da azabar Allah abin nufi a shahar cikin nasin shine fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya kowa na'am annabawa kaga wanda gwada Allah yana aikowa kenan kenan annabi ma Allah yake mi yake aiko shi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin to gashi illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati fa yasahu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma ayati wa ma min rasulin ba mu taba aiko wani manzo gabanin ka ba sai ce wala mi wala nabi ko wani annabi ke ne da aka aiko manzo haka aikowa annabi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi saboda ka da annabi da manzo duk aiko su akai sako aka ba su kuma aka aike su zuwa ga wasu al'umma don haka karkace da ni an bai wa annabi sako aka ce kai faɗan kowa muka ce ba haka wannan abu yake wannan kuskure kun gane ko Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi yace ma ba'atha Allahu nabiyyan illa al ghanam ma ba'atha Allahu nabiyyan yace Allah bai taba aiko wani ba annabi ba illa ra'al ghanam sai yake wani tuwanci a shahidi ma ba'atha Allahu nabiyyan ba'atha Allahu nabiyyan Allah ya aiko annabi Allah bai taba aiko ni annabi wannan ya gwada maka in Allah ya baiwa annabi wahayi aiken shi yake yace faɗa musu wani ba a cewa an ba mutum wahayi alkhairi daga Allah a ce kuma ya gume shiru kai faɗa kowa kun gane ko don haka kenan dukkan wa'annan guda biyu annabi da manzo ko wani su Allah ta'ala ya aiko shi ya masa wahayi ya aiko shi da sako da musamman na alkhairi zuwa ga wasu jama'a kuma ya umurce shi cewa isar da sakon wani shine daidai ah, amma bambanci a gurguje an lokaci bambanci da da yake nuna maka menene bambanci tsakanin annabi da manzo me a bambanci tsakanin annabi da manzo shekh al bin taimiyya ya yi magana mai tsawo da sauran wasu malamai a bayansa da abin nan cewa abin da a gaskiyar magana shi manzon wato shi annabi mu fara da shi kun gane ko shi annabi shi ne mutumin da Allah ta'ala ya masa wahayi kun gane. sannan ya umarce shi da cewa ya isar da wahayin nan ga wata al'umma ta musamman amma ba a ba shi shari'a ba aka umarce shi kawai ya yi aiki da shari'ar wani annabi da ya gabace shi amma shi ba a ba shi sabuwar shari'a ba ban san kun gani ba wahayi aka yi masa da alkhairi da kira zuwa ga tauhidi da kaza sauransu ya isar da sakon nan ga wasu wata al'umma amma ba a ba shi littafi ko kaza wanda ke kunshi da shari'a sabuwa da zai zo isar da wannan sakon shari'a gare su sai da ka ce da nikila wannan shari'a da zo da ta shahi shari'a wannan annabi da gabace shi a'a annabin da gabace shi yana da shari'a to wannan shari'a ita annabin zai jaddada ko ba gani ba don haka an aiko shi zuwa ga al'umma ta musamman amma ba ba shi sakon shari'a sabuwar zai zo ya isar da sakon ga mutane wannan shine annabi Za ka yi gane wannan ka kwatanta duk abin da ya faru a tarihin bani Isra'ila bayan wuce annabi Musa da annabi Harun dukkanin su annabawa ne shi su ba manzanni ne ba saboda kowane su ko ka iske na aiki ne da taura ko ka iske na aiki da injila saboda ka inna anzalna taurata wa hudan wa nurun yahkum bi hadi annabiyuna alladhina aslamu walladhina hadu war rabbani kun gane ko to a shahid sai ya hukumu bi hannabiyuna annabawa suna hukunci da taura amma a taura ga wanka su kan daga annabawan dukkanin su annabi Musa ka sauka mu kila kun gane wannan eh, bayanan da malaman aqida don haka annabi shine wanda aka turo da sako na musamman ya isar da shi ga al'umma amma muka ce ba a ba shari'a ba sabuwa ba abinda zai yi ya yayi aiki da shari'ar da ta zo a hannun annabin da ya gabace shi amma shi manzo shine mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala masa wahayi ya umarce shi da isar da wahayin ga wata al'umma sannan ya bashi shari'a sabuwa kun gane wace shari'a tashi za ta shafe shari'ar annabi ne bi ya gabace shi to wannan shine manzo ila kun gane yawwa kenan bambancin annabi da manzo shi annabi ba a bashi shari'a ba amma ya masa wani na alkhairi kuma ya isar ya yi da'awa ya jaddada da'awar annabin da ya gabace shi sane aiki da shari'ar da annabin da ya gabace shi ya zo ne ta amma shi manzo an ba shi wahayi ai masa wahayi an ba shi sako da murni ya yi da'awa ya kira mutane zuwa ga alkhairi ila akhirih a lokaci guda kuma an ba shi shari'a sabuwa da zai isar da ita ga mutane in ma wani annabi ya gabace shi ke zo nan shari'a ta shi wannan manzon ta shahe shari'ar wancan manzon da ya mi ta gabace shi to shine abin da ya kamata yan su gane a wannan babi wallahu ta'ala alam idan muka zo da izinin Allah kai tsaye sai mu shiga cikin asharhu ko kun gane wannan to nan zamu tashi sai mu tashi asharhu yace wa min arkanil imani al imanu bil malaika shine matashi mu in Allah ya so da fatan abin da muka hudu bisa ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan sa muka kuskure kuma Allah ya kai mana gafarta mana shafe cikin zukatan uwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh